Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. matabbata soyayya matabbata jirgin soyayya za ya tashi bai dan kowa ba mun nuna masoya su za su hau shi sun rike soyayya matabbata jirgin soyayya za ya tashi bai sunnar dan amina kyakkyawar hanya matabbata.

samu za na baka baka da soyayya wurin wata jirgin soyayya zai tashi Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Nuba ma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya gurin naku. lafiya limi ya hmm. new york new york damuna a new york ke ne alhamdulillah ya kuma ya kuma aka ji da ibada alhamdulillah mun gode ma Allah alhamdulillah ga azumi nan na tafiya ya kusa karewa ma za a ce tunda ya raba tsaka <laughs> haka yake <laughs> wallahi kuma barkanmu da lokacin easter haka <laughs> haka yake to <laughs> barka ka dai muna eh, godiya kwarai da gaske ai ta dalilin haka baba yau muke shiri na musamman an aiko mana da gaishe gaishe eh, za mu tafi Niger Kamaru eh, Ghana ai na hango kuma si <laughs> ko ina ga su nan Allah ga ah, da Kaduna da sauransu na Kaduna da sauransu da wakilanmu mu hmm. suka aiko mana. Haka. Domin mika gaisuwa ta musamman to eh, ba tare da bata lokaci ba ba inda hmm. shirin namu ya ta'allaka kenan. Haka. Bari mu mika gaisuwar fata alheri da barka da Ista. Hmm. Ga Reverend Solomon Guruza da iyalansa da baba Sajan Garba Bundot. da Reverend Ishiya Kusile sai kuma Mr. Danjuma Bello da iyalinsa. da dr dauda bute da iyalin shi sai mrs tabita kamji da mr bako lewi sai mrs lois lasiri da iyalanta allah ya sa na faɗi lasirin nan da ba <laughs> sai kuma general yakubu usman da iyalansa da pastor Samson Yakubu da iyalinsa. Gaisuwar a bar ya huce da barka da ista ga Reverend Mati Kwanar Dangora Ekuwa Church Kano da Pastor Yohana Misheliya Kano sai Talatu Duniya da Margaret Auta Matthew Kaduna da Linda Bitrus ta National Biotechnology Center Kano da kuma Nuhu Moses da fatar sun tashi lafiya. To sai wannan kuma gaisuwar abar ya huce da kuma barka da ista zuwa ga pastor Yohana Buru da ke Kaduna da pastor Simon Doli da Yelcini Wilberforce sai kuma Dalladi Gaddafi Bigun da Mr. mesha Chindaba da Felix Onwa na Reuters sai kuma Sani Chindaba da Kennedy Dalladi Shemu da kuma Dani Gonzog da Peter Gobon tare da fatan sun tashi lafiya kuma an yi bikin Ista lafiya. To bari kuma mu nufi jihar Gombe Najeriya baba domin mika gaisuwar Reverend Kalas Abubakar Bulus zuwa ga da mu aka fara baba. Hmm. Grace Alheri Abdu da Baba Yakubu Makeri da dukkan ma'aikatan eh, muna godiya kwarai da gaske ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka da Ekwa Church Lano Tila Deba da Ekwa Gombe DCC membobin Ekuwa gaba ɗaya da dukkan kristocin faɗin duniya da fatan za a yi bukukuwan Isa lafiya Allah ya ba mu alheri da zaman lafiya baki ɗaya amin. Amin sun amin. Amin sun amin. Tunanin mutum kamanninsa. ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya bai shelanta ba a san mutum fa a san cinikinsa sa'ada zungun roga mu matasa waɗanda ba sa yin sa yin sa sahun mu ya hado fata alheri ga Lonton Ibrahim Ayayen Ibanga PR Nigeria Abuja Allah na faɗi ina jin ko iye ne hmm. Ibanga Ibanga da kuma Bitrus Gwantu hmm. a Federal Road Safety da Jacob a Jakaye sai gaisuwar a fata alheri ga Yakubu Gidado da iyalansa da Matthew Kadans da iyalansa da fatar an yi isa lafiya. yanzu kuma bari mu mika gaisuwa a bari ya huce da barka da ista zuwa ga mr vincent ma'aikaci a bankin prudential da ke abuabu a kumasi da apostolic david akure apia limamin cocin presby da kuma emmanuel wadda aka mr emmanuel da aka fi sani da imako dinata hukumar mm, samarwa matasa a gundumar asakwari manfon ko kuma asakwari manfon municipality kenan da mr steven shugaban kungiyar masu fama da nakasa a birnin kumasi da madam mausi ma'aikaciya a kamfanin mai na binab oil da ke abu a kumasi da mr wusu technician wato na zuriya fm a kumasi da osofu jamfi malamin addinin krista a cocin a duk rum presby sai kuma sista ajuwa da mijinta daga asawasi a kumasi da timothy graham ɗalibi a jami'an christian service university a kumasi da kuma george kakraba malami a makarantar niit da ke birnin kumasi da fatan an yi bikin ista lamun lafiya to ba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka baka gama kasuwa da ko kaɗan kwa da aka bari mu dire da wannan gaisuwa da ta fito daga eh. hannun mr a mrs ogashuwa samuel zuwa ga dr christopher moga da iyalansu da pharmacist ina tsammani anti dai pharmacy ne amma ina kyautata zata ana ana cewa pharmacist ishaleki da iyalai da iyalan ogoshi da john bawala osumayi sai mr and mrs mark ogiri da mr and mrs albert adra da mr and mrs onawo omame gaisuwar a fata alheri ga osana isheku da mr and mrs moses ogiri sai mr and mrs augusta dogara da Mr. John Omaku da iyalansu sai Mr. Mrs. Auta Godwin Lassa da kuma dukan abokan shi yace da ke doma Kiyana Obi Alago da jihar Nasarawa baki ɗaya. To tunda muna da jihar Nasarawa bari mu miƙa gaisuwar fata alheri ga ambasado da mai ɗakinsa Dr. mustapha jimba da fatar an yi ista lafiya amin sun amin tsintsiya tsintsiya tsintsiya madaurin ki da ya babu wani tsintsiya tsintsiya tsintsiya madaurin ki da ya babu wani tsintsiya madaurin ki da ya babu wani hausa ya yarabawa da ibo ba mu rabe ba tsintsiya madaurin

fahimtar juna. Rigingimu mu bar su mu daina. Mu tattauna ne nufi na ta sami yo fahimtar juna mu ba mu rabe ba. Tsintsiya babu wari. Hausa ya rabawa ba mu rabe ba. Idan ɗayan mu yayi mana laifi. Har zuciyar mu ta hiyo zafi. wakilin yaran mu babu laifi idan ya gagara shi hukuma ba ta bari ba ba ta bari ba ba ta ba sun tsaya madaurin ki daya sun tsaya madaurin ki daya rana shi za mu sa gaba ba zan canja gardama ba. Sun tsaya madaurin kiraya babu wari hausa yarrabawa ne ba ba mu rabe ba. Hannu ɗaya ba shi ɗaukan jinga. Mun ci gaban makarni kinga. Najeriya mu bar girman kai mu daina yanga mu tabbatar muna son junan mu ba mu rabe ba. ki da ya Ba mu rabe ba. Ba mu rabe ba. ku na yi kiran ku ba wanda zan rage a cikin ku ba mu digadin kan junan ku ne nufi na mu tabbatar muna son junan mu ba mu rabe ba ba mu rabe ba to baba yau labarin da zan baka ko hmm. tunda ana bikin isa labari ne zan baka na kuɗi tunda dai ka san <laughs> to <laughs> lalle ne ka ana da bukatar <laughs> kuɗi a kashe hmm. bukatu to wannan labari ne na wani bakano baba da ya tsintuwa eh. da dadewa ina jin na taba bada wannan labarin labari ne da Ibrahim Rabiu ya taba aikowa a jihar Zamfara. Eh eh haka. Yace wai wani Bakano ne baba. Mm. yana tafiya sai ya tsinci naira dubu ɗaya ƙasa takardar naira dubu ɗaya kasan najeriya suna da eh, eh akwai abin da takarda da haka sai ya tsinci takardar naira dubu ɗaya a ƙasa ashe hmm. wani yana can yana hangen shi hmm. to da ya zo wucewa sai wancan wanda yake eh, kallon yake kallon sa daga nisa <laughs> kila ya ga lokacin da ta fada aljihun wani yana so eh, haka ne ba bai gaya mashi ba ba haka ba ya aka yi san nan da nan <laughs> eh, dubu ɗaya ne ma haka haka sai ya zo ya ce ba bakana nan da ya ɗauki ya tsinci naira dubu ɗaya a ƙasa ya ce kai ba ni id card ɗina ne <laughs> wai takardar dubu ɗaya wai id card ɗinsa ne Eh, wai shi, wai shi Bukano da mai wayo, sai Bukanon ya ce mishi, iye, kai ka mai da ni ni ba ƙauye ne ko kuma wawa? Eh. Sai ya ce, to ya sunanka? <laughs> sai mutumin ya ce, suna na Central Bank of Nigeria, kamar yadda aka rubuta akan. Eh, eh, haka. Akan <laughs> takardar dubu ɗaya. Mm. Sai Bukano ya kalle shi ya ce mishi, to shekarunka nawa? sai mutumin ya ce ba makanan shekara ta dubu daya tunda ka kuɗi sai makanan ya ce mashi lallai kan ID card ɗinka ne. Eh haka ga sunanka ga shekarunka. Eh ga sunanka ga shekarunka amma daga yanzu ka rika sa hotonka ka rika sanya hotonka a jiki ba ba hoto ka rika Eh, hada kara da zagi sakare kawai. <laughs> wannan gaba ya rika sa ya rika sa hoton shi ba ba hoton da ya gani a kan eh, hadda zaki sa wato shi ne eh, sakare kawai eh kai mai wayo wannan farko ce na farko kai ka mai da ni ba kauye ko kuma eh, wawa to in ID card ɗinka ne mai sunan ka kuma shekarun shekara dubu an ka ce maka shekara dubu wanda shekara dubu shi shekara shi nawa bakana <laughs> wallahi ke da. ai ba shi ya yadda <laughs> haka. haka ba. <laughs> To, kin san ɗazu ni ma an aiko min da gaisuwar barka da ista. To. To, ni ma eh. bari in ba da tukuici. To. Eh, mu ma mu ma ai an yi zaman lafiya. <laughs> Bari ɗan ja. Bari ɗan ja waɗannan baitukan na Istahim To. wanda ke farawa da haka 40 days and 40 nights Thou was fasting in the wild forty days and forty nights, mm. tempted and yet on the file. <laughs> Yawa! Ah, ah, ah, Na ce miki an yi zaman lafiya ai sosai. Sai mun shiga wani studio ashe kai. Kwarai kuwa. sai Hollywood. Eh kwarai kuwa ai a da muryar nan malam ba dama amma yanzu malam. <laughs> Sai Hollywood shekaru sun cinye ta ko. Eh, ba ana ana batu. <laughs> Allah Allah mana amin Allah maimaita mu da kuma mm. kai mu na baɗin ba daɗa. kuma amin to na ga malama Juli na ɗaga mana hannu sabili da aka tilas mu birki nan yanzu a madadin baba ya ko makeri alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri zumunci <laughs> har gaske musamman bauta